الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا ميروكم الله سبحانه وتعالى wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo, innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau shida ga watan ramadana na wannan shekara tamu ta 1440 hijiriya wanda ta yi daidai da sha ɗaya ko ga watan biyar na wannan shekara miladiya tara. akwai ayoyin da aka karanta kasancewa ba a fassara su ba malam zai sake jawo mana su domin mu fassara su insha Allahu tabaraka ta'ala ina ji daga aya ta bakwai ko ta biyar na'am na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يئذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نعم أجيا من أوكو بيان فتوى من زون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دد جدنشي بمعنى مدينة زوا بن ونن آيري نقريشاوة wanda daga wannan fitar ne Allah Ubangiji ya kaddara yaƙi da jihadi kuma babban yaƙi mai tarihi a duniya wanda shine ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya a ga fitan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a malamai masu ruwaito hadisi sun tabbatar cewa manzon Allah an urwata ibn Zubair wa ghairihim an Abdullah bin Abbas a hadisin badar yakin badar ƙalu sahabai suka ce lamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin fitowan abu sufyana mina shami daga sham na dabal nadabal muslimina ilaihi manzo Allah ya zaburar da musulmai yake su fito lalle aje a tare wannan ayarin a kwace dukkan kayan da suka loda su kawo shi madina su rarraba a madadin dukiyansu da ƙuraishawa suka kwace musu a makka yayin hijira ga an yi duro kenan Ƙalu sai a wa sai manzo Allah ce hadhihi iru quraishin fiha amwalukum fakhruju ilaiha la'alla Allah an yunaffilakumuha ya ce ga ayarin ƙuraisha maza maza ku fito a je a kwace wataƙila Allah Ubangiji ya ba ku su cikin ruwan sanyi mutane suka zabura waɗansu kuma da yake sun san kar za a je a tare ne a dawo ba su ma fita ba ba su fita ba waɗansu kuma a nauyin jiki ya hana su fita domin sun ɗauka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba yaƙi za a fita ba ɗan fita ne da waɗansu in suka ji fita sun ɗauke ma waɗansu saboda haka duka masu tsaron ayarin mutum arba'in ne kawai to idan musulmai suka fita suka je suka yi atakin nasu suka karkato da akalar ayarin zuwa madina wannan ba sai an yi ɗamaran yaƙi an fito da jirage da makamai da dukkan waɗansu makamai masu nauyi ba a mutane ne 'yan tsiraru kawai su ma ba wani ɗamaran yaƙi suka fito ba su ma dukiya suke ɗan tsarewa kawai a taƙaicen taƙaicewa shi ma abu sufyana shugaban ayarin ya aika masu leƙen asiri duk hanyoyi kuma haka suke tafiya a faɗake kamar idan suka tasan mazariya to daga nan za a aika 'yan sa ido sai haka daga nan zuwa kawo su je su ɗan duba su duba su ji labarin hanyar babu wani abu dai tukuna sai su aika ɗan saƙo kawai a a zo hanya babu matsala babu hatsari idan suka isa kawo kuma in za a je maraban jos ma sai an tura kuma masu sa ido haka masu sa ido su ne a gaba wanda suka zuwa su samu labarin hanya sai su turo bayani da information cewa babu wata matsala a cikin wanda abu sufyan ya tura din ta hanyar madina sai ya samu cikakken bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da sahabansa za a fito a kwace wannan dukiya to tun kafin ma iso madina shi kuma ya aika wa mutanen makka ya sanar musu cewa su fito fa kwansu da kwarkwatansu saboda ceton dukiyansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ƙuraishawa suka fito manzon Allah ma ya fito da sahabansa yana tafiya sai da ya zo wani kwari da ake kiran shi zafiran manzo Allah ya zo wajen sai labari shi ma manzo Allah ya zo masa cewa ƙuraishawa sun yi gangani fa suna tahowa shi ma labari ya sami. manzo Allah yana aika yan leken asirinsa shi ma su ma suna aika yan leken asiri da suke kawo information labarai manzo Allah labari ya zo masa cewa lallai lallai lallai ƙuraisha sun yi dandazo sun fito don su zo su kare wannan ayarin nasu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake waɗanda ya fito da su ɗin musulmai ne ɗari uku da goma sha uku su suka fito so da suka fito sai galibinsu mafiya yawancinsu mutanen madinan ansa galibi mutanen muhajiruna kaɗan ne a cikin waɗanda suka fito ɗin to da manzo Allah ya samu labari cewa Qurayshawa sun fito babu makawa sai an kafsa shi kuma ya ga sahabansa sun fito ba tare da shirin yaƙi ba to sai manzo Allah sai ya nemi shawaran wato mutanensa ya ba su labarin fitowar Qurayshawa ya fara neman ra'ayin ƙuraishawa almuhajiruna da suka yi hijira tare yace to gafa mun fito don wata manufa ga wani abin da kuma Allah ya ƙaddaro mana fa wanda ya fi wancan mun fito domin taron ayari kawai mu karkatar da su to Allah kuma ya ƙaddara fa ya turo ƙuraishawa runduna guda ga sunan sun taso mana ya kuka gani sayyidina abakar ya miƙe yayi magana ta goyon bayan manzon Allah sosai na ce duk abin da Allah ya kaddara mana mun karɓe shi hannu bibbiya ya Rasulallah kada ka samu wani tantama ko shakka ko abin na abin na abin nan shakka game da mu duk abin da aka kaddara bismillah ya Rasulallah muna tare da kai abin da ka umurce mu kuma shi za mu yi bayan sayyidina abakar ya zauna saidina umar ya tashi shi ma ya faɗi magana ya kyautata magana cewa muna nan tare da kai kuma duk abin da Allah ya zartar mana ya kaddara mana mun karɓi kaddaran ya rasulullahi muna tare da kai ɗari bisa ɗari sannan miqdadu bin amri ya tashi sai ya ce ya rasulullah ka tashi ka ci gaba ka zartar da dukkan abin da Allah ya umurce ka wallahi muna tare da kai ɗari bisa ɗari mu ba za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna mu ba za mu faɗa maka magana irin wanda banu isra'il suka faɗa wa annabinsu annabi musa lokacin da yake Allah ya umurce ku ku shiga al'ardul muqaddasa ku shiga garin Kudus su je su ƙwace garin su Yahudawa kenan su suka ce gaskiya mu Musa mu inna fiha qauman jabbarina akwai mugayen mutane a cikin garin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun mu ba za mu iya kafsa da waɗannan ba amma in za su fita lafiya su bar garin mu za mu shiga garin ka ji wai a fita a bar musu garin kamar su suka gina shi to shi ta nan sai wani mutum ya ce musu eh, annai Musa ya nace musu wani mutum ya ce ku shiga musu ta kofa fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala allahi fatawakkalu ku dogara ga Allah idan ku mumunai ne suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha bari mu gaya maka wallahi har abada ba za mu shiga garin nan ba matukan suna ciki izhab anta wa rabbuka faqatila je ka kai da Allah naka ya annabi Musa ku ku yakin ba ka ce Allah yana da iko ba yana da ƙarfi in ya kun fa kun zai gama da su to me yasa sai mun wahala sai mun jigata irin waɗannan mugayen mutanen mutanen jaluta mu ba za mu iya ba ka je sai da ubangijin naka ku yaƙe su in kuka gama da su mu sai mu zo mu shiga kyauta cikin sanyi sauki cikin ruwan sanyi to shine wannan sahabin yake ga migdad ibnu Amr yake ga manzo Allah ya rasula duk da kake gani ba mu da shiri ba mu shirya ma yakin nan ba ba mu zata za a yi shi ba ba mu da tanadi amma tun da Allah ya so yakin ya kaddara shi har ya fito da waɗannan mutanen to ya rasulallahi wallahi mu ba za mu taɓa ce maka irin wancan maganan da banu Isra'ila suka gawa annabinsu je kai da Allah naka ku yakin mu ba za mu je ba mu abinda za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun je ka kai da ubangijin naka da mu gaba daya mu je mu yaƙe su mu ba za mu taba ja da baya ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu ƙarfi yace na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya in ji miqdad da za ka kama ka ce mu ta hanya daga nan inda muke har mu je birakul ghimat wato birakul gimat shine ƙasar Ethiopia wani gari ne a ƙasar Ethiopia daga nan ka ce mu taka da ƙafa mu je yakin wallahi ba inda za mu yi yuton ko mu yi kwana mun tafi kenan ya rasulullah haka yace masa yace har ila yau za mu jure mu daure sai mun isa duk inda kace mana manzon Allah ya faɗi alkhairi game da su ya musu kyakkyawar addu'a ta musamman ya ɗaga hannu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya juya wajen mutanen ansar madina yanzu wannan fa ya ji biyu din mutanen muhajirun ne to annabi yana ɗan ɗari ɗari yana ɗan ɗari ɗari game da mutanen madina domin gaskiya a yarjejeniyar da suka yi da mutanen madina cewa su je su yi kilarin masa madina su karɓe shi a matsayin baƙo wanda zai isar da saƙon Allah kuma su kare shi ga duk wanda ya zo masa ta'addanci a Madina a cikin yarjejenan nan ba su yi cewa annabi zai rika fita da su yaƙi ba su dai abinda suka yi wa annabi alkawari zo za mu baka mafaka da mazauni da masauki a Madina yi ta wa'azinka kana da awarka kana isar da saƙon Allah mu za mu kare ka daga duk wanda zai shigo madina ya maka ta'addanci yanda muke kare ƴaƴanmu da matayenmu wallahi haka za mu kare ka ya rasulullah shine alkawari da agreement da suka yi da manzon Allah to kaga yanzu ba cikin madina ake ba sannan kaga manzon Allah kuma yace su fito za a je a yaki. kaga cikin yarjejeniyar nan babu cewa fa za a rika fita da su ana yaki. su dai za su kare manzo Allah ga duk wanda zai taɓa shi to amma yanzu ga suna har badar har badar annabi ne ya fito da su kuma ba su yi alkawari cewa za su kare manzo Allah a wajen badar ba a wajen madina su dai cikin madina duk wanda ya shigo zai takali manzon Allah sai inda karfin su ya kare to manzo Allah yana tunani ya samu negative response ina fata an gane ko ya samu cewa lallai ba za su goyi baya ba to da ya karkata a kansu ya ce ashiru alayya ayyuhan nas ya ku mutanen ansar ina sauraron ra'ayinku kuma su suka fi yawa kuma yanzu za a ce dama mutanen makka sun ce wa mutanen madina wannan mutumin da jama'arsa da kuka ba su mafaka ba 'yan goyo ba ne za ku gani yau da gobe za ku gani to yanzu manzo Allah yana tunani kar su ce to ga irin abinda mutanen makka suke faɗa mana dama mutum ne mai tada zaune tsaye ana zaune lafiya a ce aje yaƙi a takali waɗannan a takali waɗannan a takali waɗannan to manzo Allah bai da confidence da game da response nasu to amma da yake dai yana sauraron su qalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna bara'un min zimmatika hatta tasila ila diyarina wannan shine alkawarin da suka yi za mu kare ka har ka iso madina idan ka zo madina kana cikin kariyanmu za mu hana ka irin kariya daga makiyayen da muke kare matanmu da 'ya'yanmu a takaicen takaicewa shine alkawarin da manzo Allah ya ce suka yi da manzo Allah da manzo Allah ya ba su dama su yi magana sai sa'adu bin mu'az ya tashi ya ce ya rasulullah ka ce a baka shawara abubakar ya yi magana ya kyautata magana umar ya yi magana ya kyautata magana miqdad bin amrin ya yi magana ya kyautata magana sun faɗa maka ko daga nan zuwa ethiopia kace a keta hanya yanzu a tafi za a tafi ka zo ka ce a daɗa baka shawara kamar kana nufin mu kenan ansa ina ganin kamar hannunka mai sanda kake mana ya rasulallah yace to in dai da mu kake yi to ga matsayin mu manzo ke da ku nike gaskiya da ku nike yace to ya rasu, lahi ga matsayin mu dama can amanna bika mun yi imani da kai har ga Allah wa naka mun gaskata ta tsakani da Allah kuma mun shaida duk abin da ka zo da shi gaskiya ne daga Allah sannan mun baka an ƙaura mun yi alkawari da kai mun karfafa alkawarinmu ala sam'i wa sa'a sai za mu maka biyayya da ladabi da da'a abinda ka umurce mu da shi babu ja da baya saboda haka sambi ya rasulullah ya manzan Allah a ci gaba ka zartar da dukkan abin da ka zartar fa wallazi ba'athaka bil haqq na rantse maka da Allah da ya aiko ka da gaskiya wallahi da ka ce mu kutsa cikin bahar maliya yanzu ka ba mu command ka ce bismillah ku kutsa cikin bahar maliya din nan red sea na maka na jidda din nan wallahi wallahi ya rasulullah mu masu kutsawa ne ba za ka taɓa samun mutum ɗaya daga cikin mu ya ja da baya ba wa ma nakrahu an yalqana aduwana gadan wallahi ya lallahi inda kake ganin mu a shirye muke ba ma wani tsoron gobe-gobe a ce ga makiyan namu sun iso nan ba mu da wani tsoro a haufi a cikin zukatanmu inna la suburun indal har mu tarihi ya nuna mu mutane ne masu jure ma masu haƙuri masu gaskiyan alkawari idan aka zo kafsawa ba ma gudu wataƙila ya rasulallah Allah ya ɓoye wannan yakin bai sanar mana ba ne. sai da muka zo nan to wataƙila Allah yana so ya nuna maka wata aya a tare da mu wata aya a tare da mu wanda zai sanyaya maka wato zuciya a game da mu saboda haka ya rasulullah fasir bina ala barakatillah bismillah ka ja mu je kawai muna cikin albarkan Allah ka manzon Allah sai ya ƙara jin wani farin ciki ya ƙara samun nishaɗi da ƙarfi da energy a jiki sai manzo Allah ce to siru ala barakatillah yace mu tafi a cikin albarkan Allah wa absuru annabi yace kuma ina muku albishir lalle Allah haƙiƙa ya mun alƙawarin dama abubuwa ɗayan abubuwa guda biyu imma wancan ayarin imma kuma ganima da za a kafsa gobe a samu Allah ya mun alƙawari dama ɗayan abubuwa guda biyu wallahi na rantse muku da Allah a inda nake in na yanzu ina ganin makwancin kowanne daga cikinsu a nan inda nake yanzu haka ina ganin kowa ga inda gawar su take a yanzu haka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu je kawai with all confidence kawai to wannan shine yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu karfi a tare da su kenan ina fata an gane ko to shine Allah maɗaukakin sarki yace kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun kaman yanda musulmai waɗansu daga cikin su ba su so wannan yakin kwata-kwata ba saboda ba su fito da shiri ba ba su san da shi ba su sun fito ne don su tare ayari suna jayayya da rasulallahi suna ce ya manzan Allah yanzu haka za mu fita mu yaƙi babu shiri a yi postponding nashi wato wannan kenan fa ana yin shi kafin a tabbatar da yaƙin ne to yanda suke saɓani da kai suke jan magana haka ma suka yi yayin da aka zo raba ganima yujadilunaka suna aljidal shine mai da zance muhawara suna muhawara suna jayayya da kai fil hajji akan abin da Allah ya tabbatar da shi gaskiya ne sai ya auku kawai su suna ja a shi ba da ma ta bayyana bayan dukkan alamu sun bayyana cewa sai an kafsa ɗin to tun da yanzu ba komawa kuma dole sun ga alamu sai an yi faɗan kuma ba su yi shiri ba kuma sun ga tanadin waɗancan sai kowa ya ɗauka kawai ka annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun kowa ya ga kawai kamar an tura shi zuwa mutuwa kawai yana kallo wa idh ya'idukumullah ku tuna lokacin da Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka alkawarin ihda ta'ifataini daya daga cikin menene wato jama'a guda biyu at-ta'ifataini innan ayari na farko ai abin da fidda su su kwace ne dukiyan mutanen makka su kwace to Allah ya musu alƙawari dama fitar nan nasu dole su samu ɗayan biyu In ma wancan ayarin da suka fita su yi intercepting su su taro su in ma kuma su kafta da waɗannan ta hanyar yaƙi dukiyar an so shi ta hanya biyu akwai wanda da suke son shi ta ruwan sanyi wanne ne kenan na na ayarin shi ruwan sanyi ne ai su je kai su cewa abu a kawai a karkatar da dukiya ai mutum arba'in to wannan kuma shi ma za a ci dukiya a nan amma shi kam sai sai an yi jina-jina jina-jina za a yi to Allah ya musu alkawari dama imma abin da suka fita neman na dukiyan su same shi ta hanyar sauki ko su same shi ta hanyar ta hanyar ƙarfi sai an buɗa sai an bawa hammata iska shine wa idh ya'idukumullah ku tuna lokacin da Allah ya muku alkawarin ihda ta'ifataini daya daga cikin ƙungiyoyi guda biyun nan annaha lakum cewa dole ɗayan su zai samu amma ku musulmi wa tawadduna ku kun fi burin anna ghaira zati shaukati takunu lakum ku samu dukiyar kun fi son ku same shi ta hanyar sauki ba kwa sun ku same shi ta hanyar wahala domin yanzu wancan da ake expecting a same shi ta hanyar saukin ba tare da an yaƙi an kafsa ba shi ka ya ya ba yanzu sai na hanyar sai an kafsa an sassara juna an sassauki juna an harbi juna to su musulmi wannan mai wahalan shi ne ba sa so su sun fi son mai sauki ni kuma Allah na alkawaranta musu mai wahalan ne na kaddara musu za su shaukata abinda ake nufi shauka shine kaya wato a takaice abinda za ka same shi ta hanyar wahala duk wani dan itace duk wata itace mai kaya tsinkan ƴaƴanta yana da wahala dole kana tsinka shi ma yana yadanta kaya ina fata an gane ko ka je ka za ka ɗebi ƴaƴan kurna ko ƴaƴan magarya ko abin nan ba za ka ɗebe su kai ma a cikin sauƙi ba to su sun fi so su ɗebi kawai bishiyan da bata da kaya kawai mangoro kawai a tsinka a tsinka ba tare da ita ma ta yaga ba Allah ce ni kuma mai kayan na so na kaddara musu shine wa tawadduna ku musulmai a burin anna ghaira zati shaukati dukiyan nan dai wanda ba sai an sha wahalan samun ta ba takunu lakum ita da kuke so ku samu ita ce burinku ni kuma wa yuridullahu ni Allah ina son sama da haka ni ba ku sami dukiya a sauki ku koma gida shikenan ba Allah ya ni ina son abubuwa sama da haka na farko ku samu dukiya na biyu an yuhiqqa Allahu al-haqqa bi kalimatihi a tafsa a tabbatar da kalman Allah ta gaskiya ita ta rinjaya a duniya ita ta ɗaukaka kalman kafurci kuma ta yi ta yi ƙasa kun ga an samu riba nawa ga dukiyan kun samu ga tutan musulunci ta ɗaga musulunci ya ɗaga ya rinjaye kafurci ya tumurmushe kafurci a ƙasa sannan wa ya a dabiral kafirin Allah ya ce ina son a gama da dukkan manya-manyan makka Jigajiden kafurcin nan masu makirci masu zagon ƙasa wa addini masu hana ruwa gudu masu hana wa'azi shiga masu zagin annabi manya-manyan gaggagaggan mafiyoyin Allah ce ni kuma ina so gaba ɗaya a gama da su a wannan wajen shi ya sa ni kuma abinda na yi planning muku kenan dukiya ta samu kalmar musulunci ta ɗaukaka duk duniya an ji cewa an gama da shirka sannan manya-manyan maɓarnata a bayan ƙasa masu zagon ƙasa wa addinin Allah irin su Abu Jahal gaba ɗaya wa ya ƙasa a jabiral kafirin Allah ce ina son in yanke su daga tushe daga tushe a gama da su kawai ya zamanto babu wani mai barazana ga addinin musulunci manufata kenan li yuhiqqa al-haqqa Allah ce ni ina so in tabbatar da gaskiya gaskiya ce a wannan filin badar ɗin gaskiya ce za ta kafsa da ƙarya musulunci ne zai kafsa da kafurci to ina son gaskiya ta tabbata wa yubtila al-batila ƙarya kuma ta lalace a gama da ƙarya walau karihal mujrimun ko da kafiran duniya sun ki Allah ce ni kuma abin da na tsara abin da zai faru a wannan wajen da kuke kenan ko da duk duniyan kafirce sun ki Allah ce na zartar abin da zai faru a nan kenan riba nawa riba da yawa riba wajen hudu an samu dukiyan daya kalmar musulunci da tutar musulunci ta yi sama gaskiya ta tabbata ƙarya ta sannan an zo an yanke tushen maɓarnata manya-manyan kafirai na mafiya na makka masu hana ruwa gudu gaba ɗaya an gama da su a wannan wajen mutum saba'in ba wasa ba ne mutum saba'in aka kashe bayan an kashe saba'in suka ɗebi ganima duka sannan suka kama kursunoni yaƙi saba'in daga cikinsu kuma an kashe waɗannan ɗin sannan kuma har ila yau gaskiya ta tabbata sunan musulmi ya shahara musulmai sun ɗaukaka kowa yanzu ya zamanto yana ɗan shakka shakkan taɓa musulmai saboda kai sun gama da su wani a badar suna ‘yan kaɗan fa ba ma shiri ba makami amma sun gama da su gaba ɗaya kai waɗannan ina da suna rike da makamai kenan to shine to kowa kuma munafukai duk inda suke masu da ganin musulmai kama suna rena su sai kowa ya sha jinin jikinsa ina fata an gane to yanzu dai an tabbatar musu cewa sai an me sai an yi faɗa su yi majiyar su yi complain aka ce no compromise Allah ya rubuta za a yi faɗa yanzu mai za a koma ga faɗa ta kama ka ba makami sosai ba tanadi ba dawakai dawakan musulmai biyu ne kawai dawakai biyu ne a yakin babu silkefa amot ka haka babu hulan kwano irin wanda ake sawa ko kibiya za ta zo duk ba a yi expectin za a yaki ba yan takuba ne haka kawai ƙanana ina fata an gane to tun da yaƙi ya ritsa ba yanda za a yi sai an yi shi kawai don Allah mai za mu komawa addu'a exactly sai a koma ma addu'a bari mu ji addu'a إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ليطهركم ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فروه وأن للكافرين عذاب النار نعم yanzu yaji ya kan kama dole sai an yi shi kawai ba makawa kawai sun mika wuya ga manzon Allah sun ce ba za su taɓa saɓa masa ba sun mai alkawari kuma suna da yaƙini cewa lallai Allah ba zai tozarta su ba to a take sai suka koma addu'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda taluta ya fito da rundunansa ko eh, walamma baraza jalutu bil junuti qala inna allaha mubta'i eh, taluta bil inna allaha mubtalikum bi naharin faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yashrabhu fa innahu minni illa غرفة فلما برزوا لجالوت قال الذين يظنون أنهم ملاق لا كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مع الصابرين قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت هر إزواقا مسلمين إن يزول للذا أكبس الدعاء يكي بايع الفهري دا كان دي baya alfahari da bindigan da take hannun shi baya alfahari da yawa baya alfahari da mu ne nan shi mun mallaki kaza musulmi in ya fita yaki baya alfahari da wannan sun taba alfaharin Allah ya nuna musu cewa yawan su bai amfane su ba wa yawma hunainin iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin yaran yakin hunaini musulmai sun fito da yawa dubai ga kayan fada da suka kalli nan mune har can kasu eh har can har can haba ina yau ba za a taba dificin ɗinmu don karanci ba kuma yan kaɗan din suka yi dificin nasu suka juya a guje to waɗannan su ma duk da cewa ba su da shiri suna rabbakum ka tuna lokacin da kuke addu'a kuna neman gudumawan ubangijinku manzon Allah tsayawa ya ɗaga hannu sama yana ɗaga hannu yana girgiza hannu yana roƙon Allah har mayafin da ya yafa ya faɗi sayyidina abubakar ya ɗauka ya mayar masa ya ce ya rasu la addu'an ta isa haka ai in Allah yadda an karɓa kawai Ya ce ya Allah ya hazimal ahzabi ya kaza kaza ya Allah in ka bar waɗannan ƴan tsirarun musul aka gama da su ba za a sake bauta maka a doron ƙasar nan ba ya Allah ka karfafe mu ka ba mu nasara nasran azizan ya addu'a sosai to Allah ya ce fastajaba lakum atake na amsa muku addu'o'in wato kaga submission kai imani da Allah ka yadda da Allah cewa zai maka ka samu confidence Allah zai maka to ga Allah ya fara musu da kuka roƙe ni kuna kuna neman agajin gaggawa na amsa muku cewa annimu middukum ni Allah zan turo muku wato ƙarin runduna zan turo muku bi alfin minal mala'ikati zan turo muku mala'iku dubu ɗaya in Allah kaga su ɗari uku da goma sha uku ga mala'iku dubu ɗaya su kuma wancan ɗari tara ne zuwa dubu ɗaya zan turo muku mala'ikun ne murdifin suna zuwa masu bin juna maybe batch na farko ɗari su zo suna zuwa bayan sun shiga sai ga wuri ɗarin su zo wato ana ta turo su suna reinforcing waɗancan ina fata an gane ko shine ta reinforcement ana turo su suna ƙarfafa juna zan turo muku mala'iku dubu ɗaya kuma ma ma ja'alahu Allah ni Allah ban san ba wani abu bane yasa nayi hakan na turo muku mala'iku dubu ɗaya illa bushra sai dai in ƙara faranta muku ina fata an gane duk abinda kake yi kaga har mala'iku sun zo wajen to lallai Allah ya yadda da abin da kake yi kuma Allah ya yadda da kai kuma har ya turo maka mala'iku ashe kana da wani matsayi a wajen Allah da Allah ya yadda da kai har ya turo maka mala'iku amma abin da kake aka ce mala'iku gaba ɗaya ba sa shiga inda kake kaga ai aiki bai yi ba gara a canja shi ina fata an gane ko to Allah ce don in ƙara faranta muku rai ba da san a hul ba sun zo kawai akan ba a so rai baya so cikin kunci aka zo yakin to ga munan dai ka annama yusaquna ilal mauti fa zuwan can kyamatan yakin da kin yakin da da yake cikin zukatansu yanzu farin ciki ya maye sa. ɗaya kenan wali tatma inna bihi qulubukum na turo su ne domin ku ƙara samun natsuwa amin. a zukatanku ai da kawai ba su da natsuwa saboda suna gani ba su yi shiri ba ba makamai ba su yi komai ba ga waɗannan ga yawansu wannan yar ta baba da shakka shakkar da suke yi yanzu sun samu menene natsuwa 100% dama abu baka cin nasararsa sai ka samu natsuwa a kansa sannan wa man nasu na muku ne duk da cewa na turo muku mala'iku dubu to kar ku ɗauka su za su ba ku nasara a'a wa man nasru illa min indillah duk da cewa ga mala'ikun amma ni Allah ne nake bada nasara ayi abin da ake so din ina fata an gane ko ya kamata yan Najeriya su gane wannan a halin security ko fada da insurgent ko fada da yan ta'adda da makamantansu yawan sojoji sama da ƙasa yawan masu abin nan yawan makamai duk yadda za ku tura su Allah ce sai na bada nasarar operation din da hmm. mala'iku dubu an tura su su je su taimaka musulmai ɗari uku da goma sha uku a badar duk da ce an tura mala'iku mala'ika ɗaya zai iya gaba da su amma Allah ce duk da mala'ikun da na tura da kuɗin da komai ba shi ba ne face ba da nasara sai ni Allah na so nasara ya kamata mutane mu su rika gane irin wannan su rika gane irin wannan ba ya tura yawan soja yawan jami'an tsaro yawan kaza kaza yake ba da nasaran abin da Allah bai nufi ya kauce ba ko ya kawar da shi sai Allah ya randa ya ba da nasara tukuna su wanda ake ta'addanci ake musu ta'addanci suna ce ya Allah ka ka ka ka ka taimaka mana ka agaza mana su wanda za su je ta'addanci suna ce ya Allah ka ba mu nasara mu gama da ƙauyen nan su ma sojojin da za su je din hana yan ta'addan suna ce jama'a ku samu addu'a kowa waiwaye yake ya tinkara kowa Allah ya tinkara kowa Allah ya tinkara a samu addu'a da Allah za mu fita za mu je kaza za mu je kaza kowa din Allah ya tinkara so sai dai inda duk yanda yake zalunci da inna Allah la abuna la yuflihu zalimun Allah baya bawa azzalimai nasara inna Allah la yuhibbu zalimin baya son azzalimai su zalincin nasu ne yake sa a yi difitin ɗinsu amma ita nasarar a kakkaɓe su a hana sai ran da Allah ya so sai Allah ya bada nasara sai ya bada ikon shi ina fata an gane ko to Allah ya ce wa man nasu babu wata nasara da ɗan adam ke iya samu yake kawowa illa min indillahi sai wanda ta zo daga Allah inna Allah shi Allah azizun mabuwayi ne zai buwayi kowa ta gama da shi kuma hakimu shi yake da hikima Allah shi ne mai hikima da ya kaddari wannan yaƙi in ka duba wannan yaƙin badar din akwai hikima a ciki to Allah madaukakin sarki ya kawo hikima kuma ya buwayi waɗancan mutanen su Abu Jahal to a wannan lokacin mutanen badar a muta da suka riga isowa badar da suka iso badar sai suka kama inda rijiyoyin ruwa suke suka kama ta can suka sa rijiyoyin shan ruwa a bayan su kuma musulmai da suka zo ga karancin yawansu ga karancin tanadi da makamai ga tsananin karancin ruwa da suke fama da shi da suka iso badar ɗin inda suke expecting in sun iso za su sha ruwa sai suka samu waɗannan sun bar rijiyoyin a bayansu sun tare rijiyoyi sun zo da kishi sun zo babu ruwa to haka suka zauna haka suka zauna ga wannan tsoron na rashin tabbas ba sa ma iya bacci saboda ba shiri za a yaƙi kawai ka annama yusaquna ilal mauti an ja su zuwa ga mutuwa ne kawai to ina hankalinka zai kwanta to shi ne nan suke kwana nan suka zauna a hanyar waɗansu janaba ta same su sun yi bacci janaba ta same su menene haka dai suke salla? ba ruwan alwala ba ruwan wankan janaba to shi ne shaidan sai yana musu wasi ya ce haba kuna salla mada janaba ba mawanka ba ma alwala haka kuke sallan kuma ku ce wai ku yi expect Allah ya baku nasara akan waɗannan ba shiri ba tanadi ya ku ɗan kaɗan sallan da kuke takama da ita ma haka kuke yin ta da janaba ba alwala ba wanka ku ce Allah ya karɓa muku wai har ya baku nasara akan waɗannan to shaidan yana haka don ya shigar musu da menene tsoro da wasiwasi da shakka to shi ne sai Allah don ya cire musu wannan tsoron Allah ce iz yubashi kumun nu'afa amanatan minhu ku tuna lokacin da Allah ya sako muku bacci ma a filin dagan mu Allah ya sanya musu bacci suka yi ta bacci suka yi ta bacci ga kafirai fa suna kallon su ba su san ma suna bacci ba amanatan Allah ya ce na yi haka ne don in ƙara tabbatar muku da aminci minhu daga Allah baccin da da ba kwa yin shi saboda tsoro da firgici to yanzu na sa muku baccin kun yi baccin kun yi baccin kun huta kaga in ka zo fada akwai bacci a tare da kai ai akwai matsala ina fata an gane to sun yi baccin baccin da suka yi nan sai ya fitar musu da dukkan gajiya da take jikinsu na biyu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wadancan sun tare rijiyoyi ko to ni kuma na saukar muku da ruwan sama ruwan sama a iya area su kawai ya sauka kafirai suna gani ruwan na sauka akan musulmai banda su a nan aka sauka Allah ce na saukar muku da ruwan sama da kuna kishi an tare rijiyoyi yanzu ga ruwan sama daga nan ma an tsahuran kusha kusha sannan kuna da janaba a jikinku liyu tahirakum bihi gashi nan ku yi wanka da shi ku tsarkaka daga janabar wa an ankum rijza shaitan sannan kuma nayi haka ne don kun tafiyar muku da wasiwasi da shakka da shaitan ya sanya muku a zuciya da har yana nuna muku ba za a samu nasara ba sannan wani yarbita ala kulubikum na sa haka ne ruwan ya jika ku ya jika ku ya jika ku domin ku ji zukatanku sun karfafa sosai wa yuthabbita bihi al-aqdam nayi haka ne kuma ruwan saman ya jika wannan ƙasar da rairayin inda kuke domin sahara ce yashi ne yashi idan kace za ka yi fada akan sahara kafanka zai rika menene zai rika sinkin sai zabura da gudu yana maka nauyi to sai na saukar da ruwa ya dandade wannan ƙasar. Kai tauri yanda kafa zai iya gudu ba tare da ya nutse ba duk a area musulmai Allah yi wa haka ku duba abubuwan da Allah ya musu ɗin ga taimakon mala'iku sun yi addu'a an amsa ga faranta rai ga kuma abin ruwan sama ga Allah ya sako musu bacci ga ya tsarkake su daga janaba ga ya dandabe musu ƙasa ga fi kuma ya kafa abin nan zukatansu sun ƙarfafa wa man yattaqi Allah kenan yaji lahu makharajan duk wanda ya ji tsoron Allah ya rike Allah sai Allah ya sanya masa mafita ruwan sama fa ba a ba lokacin yin ruwan saman ne. Allah ya zubo musu dukkan ya biya musu bukatunsu ta suna kukan karanci ga mala'iku dubu sun zo ba kayan fada ba menene ba ruwan sha ba kaza duk Allah ya musu a ariyan su nan kasa ta dandaɓe ma malam ta yi tauri yadda za a iya zabura a yi gudu doki ya yi gudu ya yi ba tare da kasa ta ta ta rike kafan mutum ba waɗancan mala'ikun da Allah ya turo kuma me yake musu iz yuhi rabbuka ya Muhammadu ka tuna wannan mala'iku dubu da na turo din ga wahayin da ubangiji yayi ma mala'ikun yace wa mala'ikunsa anni ma'akum ni Allah ina tare da ku a wannan yakin saboda haka sabbitul ladina amanu ku mala'iku ku karfafa waɗanda suka yi imani wannan mumunan dan ɗari uku da talatin da goma sha uku nan ku karfafe su ku yi encouraging nasu ku karfafi gwiwansu ana cewa karfafawar ita ce idan aka cewa mumunai fa akwai mala'iku suna tare da mu anan za su samu mai karfin gwiwa waɗansu kuma malaman tafsir suka ce mala'ikun su taɓa zukatan mutane su sanya musu wata wani irin ƙarfi kamar alluran da ake sawa ake wa soja ya samu wani irin ƙarfi na zabura ala ayi halin dai Allah a bisa dukkan komai mai iko ne a kansa mala'iku su ƙarfafi mumunai sannan Allah ce ni kuma ga aikin da ni ma zan yi a wannan yakin Allah ce sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'uba ni kuma zan sako tsoro a cikin zukatansu zan jefa musu tsoro da firgici in ka zo ya ce ka gama tsorata kan ai shi kenan ai shi ya sai Allah shi kuma ya jefa musu tsoro a cikin zukatansu yace wa mala'ikun ko kuma yace wa annabi fadribu fawqa anati ku je ku yi ta saransu sama da wuyan su kawai already na yi jifitin nasu kawai na jefa musu tsoro ba za su iya komai ba in ji Allah ba za su iya komai ba ku je ku yi ta sassare su a wuya malamai suna ce faukal a'na ina wuya take nan ko to aka ce ku sari sama da wuya ina menene sama da wuya kai waɗansu malaman tafsir suka ce a rika saran ku a kai waɗansu suka ce a faukal a'na in ka sare nan ai saman wuya ne nan to an nuna dai Allah sai da ya nuna ga inda za a rika saran su din wato inda in aka daki wajen mutum ba zai rayu ba ina fata an gane ko shine waɗansu suka ce umarni ne aka ba wa annabi kawai in an zo faɗan su rika targeting wuya kawai nan ne in ka samu mutum ba zai rayu ba musulmai su rika targeting insu a wuya wani suka ce a umarni ne da Allah yi wa mala'ikun ku da kuka zo taimaka wa musulmi ku mala'ikuna ku rika saran a wuya su kafiran sannan kuma wadribu minhum kulla banan ku rika saran su a hannu a yatsun hannu ai shine mai rike takobi ko to in aka sare yatsan shi kenan ai makamiya ne makamiya fadi to ku rika tagetin hannayen su kuna sare su da wuyan su a sare wuya a sare hannu a sare wuya a sare hannu waɗansu sahabai a littattafan tarihi suka ce wallahi har muna gane waɗanda mala'iku suka kashe din za ka ga direct inda Allah yake su sara nan suke sarewa din muna iya gane bambance gawawakin da mu muka kashe da wanda su mala'ikun suka kashe domin su mala'iku la ya asuna Allah ma amarahu inda Allah yake su targetin nan suke targetin muna gane gawawakin su wanda mala'iku suka sare din Allah ce zalika wannan irin kisan da aka musu me dalili Allah ce kamar an tambayi Allah ne ya Allah me yasa aka musu irin wannan kisa Allah ce ah, zalika bi annahu shaqu Allah wa rasula hmm. saboda sun saba wa Allah da manzansa wanda yake duk ba zai wa Allah biyayya da manzonsa biyayya ba ka ai karshen shi tsara ai wannan tsaran shi ya dace da su inji Allah saboda sun isa biyayya wa Allah sun hana manzon Allah tsakar sun takali manzon Allah sun hana shi zama a Makka sun hana shi kwanciyar hankali mun ce ya fita ya bar musu garin ya fita ya bar musu garin duk da haka sai bin su sai bin shi suke yi eh sun ki zaman lafiya an bar musu garin sun ki su bar annabi ya huta su fita da dukiyansu sun ce aka fau ba za ku ɗauki dukiyanku ba sannan kullum sai targetin ɗinsu suke sai kawai a abun a makirce makirce suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai sun ki su imani da Allah sun ki su yau manzon mu biyayya Allah ce shi yasa muka musu haka zalika bi annahu shaqu Allah wa rasula domin sun saba wa Allah da manzansa sun kafirce wa Allah da manzansa sun bijire wa Allah da manzansa dama mu ka'idan mu inji Allah wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu duk wanda yake zai bijire wa Allah da manzon Allah da umurnin Allah da manzon Allah da su zai rika yi to fa inna laha shadidul iqab Allah ce ni Allah mai tsananta ukuba ne ga mutane Allah ce kayi ka ki ka bari ka ki bari manzon Allah ce kayi ka ki ka bari ka ki bari Allah ce in na tashi kama mutum kamuna mai tsanani ne inna baka rabbika la shadid inna laha shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ina fata an gane ko sai Allah ce zalikum ya ku kuma mumunai fazuquhu ku ɗanɗani daɗin nasara ku ɗanɗani daɗin ni'ima ku ɗanɗani daɗin abin nan biyayya ga Allah da manzansa tunda an zo yaƙi mun halaka muku maƙiyanku wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu in ji Allah mu taimaka wa mumunai su kuma wa anna lil kafirina azaban nar lalle kafirai suna da wata azaba ta wuta ko kuma fassarar in su malaman tafsiri zalika irin wannan kisan da aka yi wa kafiran nan da nasara da tumurmushe su da aka yi a badar Allah ce fazuquhu ku ɗanɗani wannan kenan na duniya kenan ku ɗanɗani ƙaramar azaba ta duniya kenan wa anna lil kafirina azaban sannan kafirai in general kuma banda ma na badar din kawai duk wanda ya kafurce in general to gobe kiyama suna da azaba ta wuta wannan azaba ta sara da takwadi azaba ta harbi da kibiya azaba ta harbi da mashi ita ce kuka ɗanɗana a nan ta duniya kenan sannan ta gobe kiyama ita ba mashi bane ba kibiya bane wuta ne ita kuma both sides kenan an sha azaba a nan ta duniya wala nuziqannahum min al-azabil adna duna al-azabil akbar la'allahum yarji'un wannan ita ce karamar azaba babbar azaba ita kuma ta wuta tana jiran su a gobe kiyama ina fata an gane ko to yanda aka yi da mutanen badar kafirai kenan aka kashe mutum saba'in aka kama saba'in kuma aka ci ganiman musulmai aka kashe mutum goma sha uku mutum goma sha uku aka kashe su kuma 70 suka kama kuma war captures mutum 70 kuma ganiman da da suke so din kuma an same ta din da an samu ɗaukaka an samu daraja an samu komai haka Allah ya kaddari wannan yakin bai gawa hatta annabi yakin nan ba na'am bai gawa annabi za a yakin nan ba haka kawai Allah ya kaddara shi to Allah ubangiji mana muwafaqa gobe za mu tashi a wata doka kuma ta yakin har ila yau na'am bismillah ma'ana alaikum salam na'am a dole ne ma shi masallaci tana gaishe shi a bayi da lokacin hannu shi rakatanin fajiri bai da lokacin hani nafiloni ne zawatul asbab wanda wani abu ne ke sabbaba su wani abu ne ke idan kai tahiyatul masjid a kai rak'atan fajirin ta a gida tayi wannan kuma da suka shigo masallaci kai yanzu su zama to tahiyatul masjid in kuma da baka yi rak'atan fajiri din ba sai da ka zo masallaci kai raka'a biyu to sun dauke maka raka'atanil fajiri da kuma Tahiyyatul masjid ɗin ka samu two in one ina fata an gane ko wannan shine masallaci duk lokacin da ka shige shi inda har za ta zauna sai ta yi masa tahiyyatul masjid wannan shine ka'idan shi kenan manzon Allah yana cikin hutuba a masallaci ranar juma'a wani ya shigo ya zauna kai sai manzon Allah sai da ya yanke hutuba ya ce kai tashi kai sallah raka'a biyu abinda har kaga manzon Allah ya yanke hutuba ranan juma'a yana kan mimbari yace a yi shi to lalle ka san yana da muhimmanci yin shi din ina fata an gane ko shi ko bayan la'asar ka shigo masallaci za a yi shi ko bayan abin nan asuba ka shigo masallaci za ka yi shi dalilin yin shi din shigowan ka masallaci su ba su da lokutan hani wannan shine Allahu alam wannan shi na'am a ah, ka zo masallaci mu ganka a sahun gaba sha Allahu tabaraka ta'ala wa in ma yanzu yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun mun karanta shi ko duk lokacin da kaji shaytan ya cusa maka wani ra'ayi ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim ka kori shaytan ka zo kai sallah din malamai suna cewa yin abu don mutane riya ne barin abu don mutane ma riya ne ikhlasi shine in between ina fata an gane ko yanzu misali na saba a rayuwata kawai na saba a rayuwata duk karfe goma ko tara da rabi na kan shiga masallaci ina filfilu gwargudu in karanta qur'ani da na zo zan yi abin da na saba ina leƙa sai na ga waɗansu mutane a zaune na ce ka kai kai ba zan yi ba waɗannan za su wannan za su ganni ma za su ɗauka riya ne to barin shi ɗin ma riya ne ai ka saba yi ne daily abin nan ɗinka ina ruwanka da su to haka nan ma bai ba ka da ba ka yi da ka leƙa ka ga waɗansu a zaune ka ce ya kamata in shiga ina fila <laughs> to a gani shi ma riya ne don me da ba ka yi kake yanzu ne za ka yi don kaga mutane don me da kana yi regularly yanzu don kaga wasu ka ce ba za ka yi ba to ikhlasi sincerity shine ka guji wancan in ka guji wannan in between din shine Allah yake karba abinda ka san ka saba yi shi tsakanin da Allah ka yi shi kawai ko da su din ko babu su dama ka saba yi ina fata an gane Allah bin ya mu dace saboda haka akramaka Allahu a zo masallaci ayi tarawihi da kai a tashi da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana ko imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sannan man qama ma'a imanihi wanda ya tsaya tare da liman hatta yansarifa har liman ya gama witirinsa gaba ɗaya a tafi a sallame da liman za a rubuta maka kutiba lahu qiyamul laila za a rubuta maka ladan kai tsewan daren gaba ɗaya kaga nan an sharɗanta maka in ka tsaya tare da liman har lokacin da ya sallar za a rubuta maka ka yi tsayuwan dare so da za ka zo tarawihi a yi shi a gama karfe tara ko tara da rabi tare da liman ya sallame a yi da wuturi to Allah zai rubuta maka ka yi tsayuwan daren gaba ɗaya in ka koma gida kai ta karatun Qur'ani ko waɗansu azkar ma kawai yayi amma qiyamul laili na daren cikakke ya samu tare da liman insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ubangiji ya karba mana na'am kuma salam na'am hmm. oh. sai ya fassara mana mai istikhara ai ai sanin sanin content sanin kwantan in istikharan me ma'anan istikharan me istikharan ya kunsa ai shine za a shine mafi muhimmanci a istikharan ka ai kana cewa ya Allah kai ne masani ko kai ne mai iko kai ne masani ni bani da sani kai mai iko ni bani da iko kai a bisa dukkan komai masani ne na koyi ni ban sani ba ya Allah in ka san wance da zan aura alkhairi ne a gare ni da addini na da rayuwata da ƙarshen al'amura na cikin gaggawa ne ko cikin jinkiri ne in kuma ka san ba alheri ba ne auren wance ga rayuwata da addini na da ƙarshen al'amari na cikin gaggawa ko cikin jinkiri Allah ka juyar da ita ta yi haka ni ma ka juyar da ni in yi haka ka ƙaddara mun duk inda alheri yake ka sada ni da shi kuma ta samu yarda da shi ba shi bane kwantar na istikhara ai shine a takaice in somar in alheri ne ka hada ni da ita in ba alheri ne ba ka juya ta yi gaban sai ta sai ta juya kuma tana complain ina fata an gane ai zabi kace Allah ba ya maka tunda ga bai yiwu ba to ai shine zabi to me na nasi kuma ina fata an gane To wannan shine okay za ka samu wani sa'i an za ka samu wani sa'i matasa matasa ko kuma 'yan mata suna kawo ƙaran iyayensu wani sa'i su same mu malam wallahi ina son wanke mai addini ne mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza na kawo ta amma iyayena sun ce atafau ba zai taɓa yiwa babana ya ci ko babata ta ki sun ce ma ba za su yafe mun ba kaza kaza ni ko malam ba ta da ma wani aibi tana ma da addini tana zuwa islamiyya to ce kana istikhara yace wallahi tallahi na ta istikhara mala nace to me content din istikhara me ma'anar istikhara eh in akwai alheri Allah ya tabbatar in babu alheri Allah ya juya abun tayi nan kun nan nace to Allah wahayi zai maka idan zai juya abu? ina fata an gane shi idan Allah zai kadar da abun wata rana kai din ne zaka ji ka fasa kai din ne zaka ji baka so kullum sai ka ji ba ka son ta ne a zuciyanka kawai shi yake karuwa wani sa'i Allah ya kawo wanda yake cewa shine wanda auren da komai na auren ke hannunsa shi zai ke baitu wani sa'i ka da kai da iyayenka kuna so ɓangaren yarinyar ne ba sa so wani sa'i kai da ita kuna son juna su kuma ɓangaren masu haɗa ku wanda komai nakun a hannunsu yake su ne za su ce ba sa so ai tun da kace Allah ya kauda abun yayi haka ya ba zai gaya ma ta yanda zai kawar ba ai in ka ga abu ya cije bashi ka ce ina jin result din istikhara na ne amma ka istikhara ka istikhara iyaye sun hana ka ce wallahi mu za mu kotu to a bar istikharan mana ina fata an gane kullum in mu ya istikhara ya bari ko bai kamata iyaye su riƙe ka riƙe suna ja kana ja ka ce dole su za su sake ba annabi ibrahim dan annabi isma'il dan shi annabi isma'il yana da mata yana aure da aurenta da da auren shi da komai ya kawo ziyara makka ya tambaye ta ina mijinki yace ya je mana farauta to ya kuke tace wallahi tallahi zaman da gashi nan dai kaza kaza kaza kaza tace to ni dai na tafi tunda bai da ba amma kice da Allah ya gyara kofar nan ya ya canja kofa ya canja kofa kai ina fata an gane to annabi ibrahim da ya ce wani dattijo ya zo nan annabi ismail da ya dawo matan ta ce wani dattijo ya zo nan ya zauna yana jiran ka bai ganka ba kaza kaza kaza ya ce wai da Allah wai ka canja kyauren ka haka haka dattijo ya ce ya ce kira sake ki babana ne ai to da ya sake wani aure ya daɗa zuwa bayan waɗansu shekaru yayi yi abin ya a wancan farko ina yake ya je farauta kun san mafarauci ne annabi isma'il ta je mana farauta to ya rayuwa ta ce alhamdulillah alhamdulillah ba wata matsala wancan raki da fallasa miji da rashin gode wa Allah da tona asiri da menene wannan ko ta ce alhamdulillah ai komai da kyau kaza ce to shikenan ki ce bai wani dattijo ya zo gaishe shi bai same shi ba amma ya ƙara rike kofar nan a samo kusa inci shida a kasafa a kowane angul ina fa ni na kara wannan fa dan ku annabi Ibrahim ya faɗa Allah saka da alheri a amma mu anan idan aka ce a rike kofa a ƙara ba he mu kawo kusa ba to sai annabi Ibrahim ya ce ai babana ne annabi Ismail ya ce babana ne kuma insha Allahu zama da ke daren daren mu illa ma sha Allahu uba yana cewa ka rabu da abun nan ko ka bar abu shi ba zai bayyana maka dalili ba waɗansu nation iyaye sun san ɗan uban wanda za ka aura wataƙila sun yi wasan ƙasa da shi ya san tsagera ne a da ya san waɗansu ɗabi'unsa amma kasancewa na dattizo bai son ya fallasa shi a gabanka ya bayyana maka yadda da ce ganin shi da daraja da kima ya ce ga yanda abun da yayi yana yaro ga yarantan shi yanda ya kasance ka daina ganin shi da kima wataƙila kai ma ka rika taɗewa abokananka har kowa ya rika ganin shi bai da kima za ka ji mahaifiya ce maka ni dai ban so ko mahaifiya ta ce ni dai ban so ban so kawai ban so ban so dinan ba sai an fige kazar ba so da karya karya ja da iyaye karya ja da ɗaya ne ɗaya ne yake albarka auren, ina fata an gane don Allah a daina ja a daina ja Allah ubangiya mana muwafaka wannan dai shine amin ya rabbal alamin na miji na garin nan ba su rubuta adres ba don wani ya biyo ni a ofis kusan an fitulla kwanaki an faɗi wannan wai wata asata addu'a Allah ba ta miji na kwarai na gari ya biyo ni ya ce malam da suna rubuta address da phone number wannan ba ta rubuto ba na ce a ni ina jin Allah ubangiji ya ba ma kowa abin da yake so ya ba wa kowa mafi alkhairi a gare shi Allah ya mana albarka ya yi ma mu albarka ya karba mana ibadunmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa